Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yemen da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa a kan mitoci 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraro a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koyaushe kuke so za ku iya zuwa shafinmu na intanet wato boahausa.com ko sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 30 ga watan Nuwamba a shekarar 2018. Zara Aminu Fage ke muku sallama tare da abokiyar aiki na Amina Buhari Auna. Da farko ga kanin labaran duniya. shugaban Amurka Donald Trump ya fara wani taron kwana biyu da shugabannin duniya a babban birnin kasar Argentina. Shugabannin kasashen Canada, Mexico da Amurka suka rattaba hannu a wata sabuwar yarjejeniyar kasuwanci a tsakanin kasashen da ke yankin arewacin Amurka. An fara taron kasashen kungiyar G20 a kasar Argentina. Kanin labaran kenan. To yayin da ake shirye-shiryen zaɓe a Najeriya, shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya yi kira ga masu ruwa da tsaki a harkar siyasa da kada su cakuɗa harkar addini da siyasar. To ko me masana ke cewa? To duk siyasa da ta ginu kan irin waɗannan abubuwa guda biyu gaskiya akwai matsala. Sai dai muna roƙo su shugabannin addinan nan ko musulunci ko kirista don Allah don annabi ya kasance su gaya wa magoya bayansu. Za ku ji ƙarin bayani sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka dukufa wajen ganin an tallafa wa 'ya'ya mata neman ilimi muna kuma tafe da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. Yau Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya fara wani taron kwana biyu da shugabannin duniya a babban birnin kasar Argentina. Shugabannin sun hallara ne domin gudanar da taron kasashen duniya da suka fi karfin tattalin arziki na G20. Sai dai wani takwaran aikinsa da shugaba Trump ba zai gana da shi ba shine Vladimir Putin na Rasha. Shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa tun da Rasha bata saki jiragen ruwan Ukraine da matukansu ba, ya fi kyau dukansu su soke wannan zama da aka shirya za a yi. A baya, an tsara wani zama tsakanin Trump da Putin a gefen taro na G20 har na tsawon sa'o'i biyu. Duk da sukar da wasu Amurkawa ke yi da ƙawayenta na NATO, dangane da kwace jiragen ruwan Ukraine da Rasha ta yi, haɗe da matuƙa a ranar Lahadi. A yau Juma'a ne shugabannin ƙasashen Canada, Mexico da Amurka suka rattaba hannu a wata sabuwar yarjejeniyar kasuwanci a tsakanin ƙasashen da ke yankin arewacin Amurka. Shugaba Justin Trudeau, Enrique peña Enrique Peña Nieto da Donald Trump za su rattaba hannu a lokacin taro da aka da ake gudanarwa a ƙasar Argentina na ƙungiyar G20. Zai ɗauki lokaci kafin sabuwar yarjejeniyar ta fara aiki, domin kuwa Majalisar Dokokin duka ƙasashen sai sun amince da tsarin. Tsarin da a hukumance ake kiran shi yarjejeniyar US-Mexico-Canada zai samar da kimanin dalar Amurka sama da biliyan ɗaya a duk shekara. shirin zai maye gurbin tsohon tsarin na nafta wanda shugaba trump ya yi suka a kan shi lokacin yakin zaɓe a shekara 2016 Trump ya kara da cewa wannan shine tsarin kasuwanci mafi muni a tarihin NAFTA domin kuwa ya kawo ma amurka koma baya a tattalin arzikin da rashin ayyukan yi tunda aka fara aiki da tsarin a shekara na 1994 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya soki binciken da Robert Mueller ke jagoranta. Ya rubuta a shafinsa na Twitter bayan ya isa Argentina don halartar taron G20, inda ya ce, "Wannan binciken ba komai ba ne illa bita da kulli, ba shi da wata hurdar kasuwanci da Rasha." 'yan jarida da ke mara ma shugaba Trump baya akan hanyarsa ta zuwa kasar Argentina don halartar taron kungiyar G20 na kasashe masu karfin tattalin arziki sun bayyanar da cewa shugaban baya cikin hayyacinsa tun bayan da tsohon lauyansa ya shaida wa majalisar dokokin kasar cewar ya yi karya a game da bayanan da ya bada a baya. Michael Cohen ya ce ya yi karya a baya akan harkokin kasuwancin Trump a ƙasar Russia? Cohen ya ɗauki laifin yin ƙarya a wata kotun tarayya a birnin New York jiya Alhamis. Ya ce ya ba da shaidar karya a kan lokaci da abin da aka tattauna don ginin Trump Tower a ƙasar Russia. Mai bincike na musamman Robert Mueller wanda yake bincike don gano ko da sa hannun rasha a zaɓe da aka gudanar wanda ya ba Trump nasara shine ya gano cewar kowane yana da hannu wanda yanzu haka yake fuskantar hukuncin gidan yari kan yaudarar banki da ya yi kuma da ƙin biyan haraji na kasuwancinsa. Amina Bahara Auna kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne daga Najeriya inda yayin da ake tunkarar zaben kasar shugaba Muhammadu Buhari ya yi kira ga masu ruwa da tsaki a harkar siyasa da kada su cakuɗa harkar addini da siyasa. Buhari ya yi waɗannan kalamai ne yayin wani taron haɗin gwiwa da aka yi tsakanin manyan addinin ƙasar biyu a birnin Abuja. Dangane da haka, abokin aikina Mahmud Lalo ya tattauna da Muhammad Yusuf Kanam mai sharhi kan al'amuran siyasa kan wannan batu. To alhamdulillah da gaskiya abin kukanmu shine kusan siyasun nan duk yawansu da kake ji ana ce sun kai tamanin da tasa'in ko kusan ɗari gaskiya sun ginu ne akan abu guda biyu na farko akwai maganan addini a ciki ko krista ko musulunci akwai maganan kabilanci a ciki ko kudu ko arewa to duk siyasa da ta ginu akan irin waɗannan abubuwa guda biyu gaskiya akwai matsala sai dai muna roƙo su shugabannin addinan nan ko musulunci ko krista don Allah don annabi ya kasance su gaya wa magoya bayansu a yi zaɓe kawai don kyan mutum iyawan mutum eh, abin zai kawo na ci gaba amma ba don dukiyan shi ko don addinin shi ko don kabilan shi ba abinda muke kira kenan su matasa kuma wanda su ne kashin goyon bayan demokradiyya a kasar nan da mata yana da kyau su gane cewar yanzu ba lokaci ne da za a kawo man gyada ko manja ko magi don a yi zaɓe ba yana da kyau su yi zaɓe ne don mutumin da suka san lalle zai cire musu kitse a wuta mm. To, ya zuwa yanzu an shiga kusan mako na biyu kenan tun da aka yaya labulan fara yakin neman zaɓe domin tunkarar shi zaɓen na 2019. Kamar a wani ma'auni za ka auna abin da ka gani ya zuwa yanzu? Eh to, ana tafiya tun da ba kare bin da mu kalma a nan shine a yanzu ba za ka ce abin ya muna ya yi muni kwarai da gaske ba tun da kaga in akan je kamfen ba a duka ba a zagi ba kashe wani ba ba raunata wani ba kaga abin yana da ɗan kyau inda za a tafi haka kuma muna roƙon su manyan shugabannin da suka samu wannan nasara kamar shi buhari da yake kan gado da kuma Eh, mataimakin shugaban kasa na da Atiku Abubakar muna roƙo don Allah su gaya wa magoya baya duk inda suka je siyasa cewar don Allah a yi siyasa cikin nutsuwa da hankali kuma in an zo zaben nan wanda ya bawa shi a bi bayan abin da Allah ya kaddara. Yayin da ake shi tunkaran wannan zaɓe, Najeriya na fama da wata matsala ta yaɗa labaran bogi musamman ma a shafukan sada zumunta. kuma irin wannan dandali ake yawan yada karerai waɗanda sukan iya ta da husuma kamar me kiran ku a matsayin ku na 'yan siyasa ga masu irin wannan halayya alhamdulillahi wannan kaga laifin gwamnati ne tunda gwamnati tana da hukumar da suke kula da waɗannan irin waɗannan na'urori wanda ake aika labaran karya sai a ɗauki labarin da ba a najeriya aka yi ba hoton da ba a najeriya aka yi ba sai a tura a ce a najeriya aka yi a waje kaza to kaga wannan laifin gwamnati ne su gwamnati su ya kamata hukumar da kula da wannan abu su kama mutanen nan su hukunta an ce gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah inda an taba kama wani babba ko karami namiji ko mace aka hukunta shi ina ganin wani da yawa ba za su sake yi ba kuma bayan wannan in an shiga gidan rediyo ana kamfen. yana da kyau irin maganganun da za a yi a kula da shi don kaga kamar yadda na faɗa ɗazu su kristoci da musulmai suka shiga coci ko suka shiga masallaci suna ce wane kaza ne kar wane yi kaza wane kaza ne kar wane yi kaza ana gaya wa magoya baya kaga irin wannan siyasa bai dace ba muna gani a sauran gurare a duniya ana siyasa na iyawa ana siyasa na na kokari ana siyasa na hikima amma ba siyasa na addini ko kabilanci ba Allah ubangiji ya sami nasara ya Allah To a jamhuriyar Nijar kuwa kungiyar fad mai fafutukar kare haƙƙin mata ta ƙaddamar da wani zagaye a makarantun ƙasar domin wayar da kan ɗalibai a game da wata sabuwar dokar da ke haramta aurar da 'yan mata ɗalibai masu shekaru sha shida da haihuwa a wani yunƙuri na ba su damar samun ilimi mai ɗorewa. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulamumin Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. a watan disambar 2017 ne shugaban kasar nijar muhammadu isuhu ya saka hannu a kan wata ayar dokar da ke baiwa 'yan mata ɗalibai kariya tun daga aji na ɗaya har zuwa shekaru 16 da haihuwa matakin da tun tashin farko ya samu karbuwa a wajen 'yan majalisar dokokin ƙasa sakamakon lura da irin matsalolin da auren wuri ke jefa 'yan mata cikinsu sai dai kawo yanzu jama'a na jahiltar wannan doka sabili kenan da ong farm action and development fund ta shirya wannan kamfe ta wayar da kan 'yan mata a makarantun sakandare. Matsalan da adda kwai ana tamani kamar eh, kikin kauyuka ne. Amma in mun ji ba konya mai ma al yanzu akwai matsala. Muna nan ga waye kai yara mata su san kakane suke yi in sun samu matsala kikin karatunsu. Tunda kun san akwai eh, wani takarda da eh, president de la republique ya hidda shi takardar nan yana ba eh, yara mata kari a bar su lakol su ida karatunsu eh, don eh, su samu independence economic kinsu ko ma sun yi arme miji bai iya takura musu. Ɗaruruwan ɗalibai ne suka halarci wannan gangami domin sauraron saƙonnin da kungiyar tafad ke tafa da su. Hawa Alhaji Abdu wata ɗaliba a makarantar CSP Kwara ta ce taron ya fitar da ita daga jahilci. Gaskiya yau na ji abubuwa da yawa wanda kamar da bin san da su ba. Na ɗauki abubuwa da yawa da abubuwan da gwamnati ya ce zai sa kamar wajen 'yan mata don su yi karatu. Sai dai matashiyar na cewa akwai alamar tsambare a wannan tafiya. Ni a gani na a fara gaskiya da iyaye saboda komi da muke yi su ne hwari. Kenan a fara gai musu abin da ya kamata su yi maɗiyansu. Daga nan kuma sai a dawo bisa kan malaman makaranta saboda ko da mun bar iyayenmu a hannunsu ne muke. Daga baya sai a zo wajen yara don a waye musu kai. Hukumomin ilimi sun yi na'am da wannan yunkuri na ONG FAD domin a cewar daraktar bunƙasa ilimin 'yan mata maryama shibkau kamfan za ta taimaka wajen ganar da 'yan mata ɗalibai cewa doka ta tanadi wasu muhimman matakan da ke ba su kariya da dukkan wani goyon bayan da ya dace domin samun ilimi mai dorewa. Quand la fille se sent en sécurité, quand elle comprend, elle peut avoir le ferme engagement de dire que moi je vais aller le plus loin possible. Dokar mai lamba 935 ta watan Disambar 2017 da ake kira décret portant sur la protection, le soutien et l'accompagnement de la jeune fille scolarisée a wani sashen ta ta kunshi matakan yaƙi da miyagun malaman makarantar da ke kwatanta amfani da matsayinsu don tabkata asa kan ɗalibansu 'yan mata saboda ka gangamin na ONG FAD bai manta da wannan batu ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar niger. ila yau a Nijar ɗin hukumomi sun sanya hannu a wata yarjejeniya tare da wata ƙungiya ta ƙasar Faransa da ake cema NOA domin kula da dajin tarmit Tuntuma mai ɗauke da namun daji. gatamar a abari da ƙarin bayani. kanal abdraman yakuba shine babban darakta na hukumar gandun daji ta nan jihar da magara ranar biyar ga watan nuwamba wanda muke ciki akwai wani taro da aka yi na siyasarkin convention tsakanin eta nigeria daga fuskar ma'aikatar gandun daji da wata wani da cin ma norway wani jiya nan ta kasar farashe bisa kan tattalin namun daji da suke termit ana cewa reserve natural national da termitin tuma inda daji ne babba na sahara inda ke akwai dabbobin wannan namu daji akwai barewa na kanana akwai kuma manyan na horar cewa dax da kuma tsuntsaye masu yawa to ya zama to ita wannan wani norway ta ce za ta ɗauki nauyin kula da wannan daji gwamnati ta ba ta wannan nauyi ita ko ta ɗauka ta ga kowace huska yadda ya kamata a raya wannan waje. Shi kuwa Abdullahi Haruna shine jagoran kungiyar Tanoe ya bayyana abin da ya kwadaita su ga amsar renon wannan daji na tarmiti tuntuma. irin wannan renon da ake ba kungiya mun gan shi ne a caji akwai wata ONG eh, mai zaman kanta wata kungiya mai zaman kanta da ake ce Africa National Park Network don tana da musamman ma gandu wajen goma sha shida cikin kasashe daban-daban wanda take renon su shine kula da dabbobin kula da al'ummar da take ciki kawo eh, abubuwa na tallaba matalaka abubuwan da kungiyar ta noye za ta kula da su sun hada da kiwon lafiya ilimi samarwa matasa aikin yi yaƙi da masu simoga da dai sauransu cikin wannan tsarin namu shine kiyaye lafiyar eh, karkara noye ta samu kuɗin da za ta yi haka nan ta ƙara ba su makami kayan aiki wanda za su iya kare dajin ganin yadda suka lakanci dajin ya sa suka tanadi kayan aiki don tabbatar da tsaro mun san inda mugu yake shigowa mun san inda ya kamata a tsaya a mai tarko ya kamu kuma nan za a sa abubuwan da kuma akwai kayan aiki yan kankanan jiragen da za su yi wurin su gani su komo kamar drone jirgin da ba matuki kuma da kayan aiki na alo-alo don da yawa wanda eh, ake iya kira da radiyuka kayan aiki ne saboda mun lura mun gane sai da kayan aiki ake yin aiki. Tamar Abari, muryar Amurka daga da makaran a jamhuriyar Nijar. Mugargaɗe mai gina ramin mugunta. Mugargaɗe mai gina To yanzu agogon a nan Washington DC na cewa goma na safe da minti goma sha takwas. Kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Al'adar ɗaukar renon yara a Amurka wato child adoption a turance da daɗe al'ada ce da amurkawa suka jima suna yi kamar da ake a sauran sassan duniya sai dai irin salon ɗaukar renon yaran da wasu iyalai ke yi da ba irin nasu ba wato farar fata ya ɗauki renon bakar fata ko kuma akasin hakan wani salo ne da ke zuwa da fa'idoji da kalubale ga iyalan da ke ɗaukar renon yaran abin da shirin duniyar amurka na wannan mako zai dubi a kai kenan sunana mahmud lalo Akwai wani abu a rayuwata da yake min kamar almara. An haife ni a nan sai kuma gani tare da wani iyali daban. Tun tana 'yan shekaru tara, Magi take zurfin tunani kan yadda aka karbi renanta da kuma asalinta. Ta kasance 'ya ga Amy da Brad Button Mead wanda suke da 'ya'ya biyu da suka haifa. wato sofia mai shekaru 16 da kuma Julia mai shekaru 8. Daukar nauyin rainon ɗan da ya kasance yana da wani launin fata na da nasa irin ƙalubalen. A wasu lokutan na kan ji kamar ba zan iya gamsar da ita ba, ko kuma ban cancanci na kula da ita ba. Nakan tambayi kaina me nake tunani da har na ɗauki wannan mataki. Me yasa na yi tunƙahon zan iya. fulfill this role for her. Brett Barton Mead shi ne mijin Amy kuma mahaifin da ya karbi renon magi. Everyone is looking Kowa yakan yi tunanin asalin waɗannan yaran da aka ɗauki su musamman waɗanda suke da wani launin fata, um, dole sai sun mayar da hankali wajen bibiyar asalinsu. a lokacin da magi ta fara tambaya kan asalinta brett da amy sun nemi taimakon angela taka da ke aiki da hukumar mara wacce ke ayyuka kan abubuwan da kan biyo baya in an ɗauki renon yara da ke birnin seattle ta taɓa shirya wani fim mai tsaho kan yadda ta nemi iyayenta na asali a da angela taka takan ji cewa ta rasa wani abu a rayuwarta a lokacin da take girma duk da cewa ta fito daga babban gida kewaye da 'yan uwanta wasu fararen fata wasu kuma baƙaƙe da aka karɓi renansu kamar yadda ita ma aka ɗauko renanta amma lamura sun sauya mata bayan da ta gano mahaifiyarta ta asali a lokacin tana shekaru 26 gano mahaifiyarta ta ya sama wa angela nutsuwa kamar yadda ta faɗa Gano mahaifiyata ta asali ya sa na samu nutsuwa sannan ganin mahaifina na asali wanda yake kama da ni ya sa na ji daɗi matuƙa. That was crazy. A shekarar goma, Angela ta haɗu da iyayenta na asali. A lokacin ta fara yin magana da su tana kuma aika musu sakonnin tes akai kai. Takan yi ƙoƙarin ganawa mai zurfi da mahaifiyarta ta asali wato Deborah. Kasancewa tare da ke abin farin ciki ne, wannan wata kyauta ce daga Allah. ko da yake kokarin da angela ta yi na gano asalinta ya jefa mahaifiyar da ta ɗauki renanta cikin damuwa wato theresa bird waɗanda suka taimaka mata wajen ganin ta cimma burinta A lokacin na ji tsoron cewa gano mahaifiyarta ta asali zai sauya matsayina a wurinta, amma yadda Angela ta mai da hankali kan gano asalinta ya sa na fahimci muhimmancin lamarin. that it helped me realize how important it was. Sai dai batun bai daga mahaifin Angela da ya ɗauki renanta hankali ba, wato David Burt. I got Na yi matuƙar farin ciki a lokacin da na raine ta tun tana uh, shekara ɗaya har zuwa lokacin da ta kammala kwaleji. A lokacin na ji cewa babu abin da zan rasa. Wato ina nufin su yara sukan zama masu cin gashin kansu. Domin wani mutum da ke da muhimmanci zai iya shigowa cikin rayuwarsu. kuma hakan ya kamata saboda haka wannan ba zai shafi dangantakarmu ba That doesn't have any impact on my relationships. Teresa Bart ita ce mahaifiyar da ta raini Angela bayan sun karɓo renanta. Zan iya cewa neman mahaifanta na asali ya sa ta zama mai ƙarfin hali, hakan ya sa take taimakawa wasu da neman mahaifansu na asali. Yanzu haka dai Angela tana aiki ne a wata cibiya da ke tallafawa mutane irinta, da aka ɗauki renansu tun suna yara. domin su masu gano iyayensu na asali masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji da julie latest gresham da ta haɗa mana wannan shiri sai claire morin jiboro wacce ta haɗa asalin rahoton ni mahmud lalo ne ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kaɗan daga cikin ra'ayinku masu sauraro. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Hussaini Abba Dambam. Salam VOA Hausa. Ba shakka lokaci abin aikatawa ne. Kuma hakan ne yasa zan yi amfani da wannan filin wajen tunartarwa ga 'yan uwana matasa game da mahimmancin lokaci a gare mu. hakika abu ne mai kyau mu amfani da lokutanmu da muke da su a lokaci ɗaya musamman a fannin neman ilimi domin gudun yin dana sani daga baya domin hausawa na cewa ba za ka taɓa sanin muhimmancin abin da kake da shi ba har sai ka rasa shi allah ya sa mu dace amin amin ga kuma saƙo daga rilwano sa'idu gayyari ɗalibi a jami'ar usman ɗan fodiyo da ke sokoto inda yake cewa assalamu alaikum sashen hausa na voa hakika jama'a ya kamata mu koma ga allah mu gyara dukannin halayenmu ku za mu samu sauki a nan duniya da kuma lahira domin wannan matsalolin rashin tsaro da ke ƙara ta'azzara a ƙasarmu Najeriya ya kamata mu binciki kanmu don mu nuna namu laifin. Daga ƙarshe nake addu'a da fatan Allah ya muna mafita albarkacin sunayensa kyawawa ɗari ba ɗaya. Sako na gaba ya fito ne daga Bala Muhammad Dambam garkuwan kungiyar muryar talaka reshen jihar Bauchi. inda yake cewa a yau na leƙo fili ne akan sabon labarin da muka samu na cewa wata sabuwar kungiya mai rajin musulunci dauke da makamai ta bullo a yankin jihar sokoto to don haka muna kira ga gaggawa a jami'an tsaron nigeria da su tashi tsaye kai tsaye kan aniyar wannan kungiya saboda gudun abin da zai iya biyo baya allah ya sauke to amin amin sai kuma ga sako daga asma'u matar bashar kansala sojan najeriya dirin daji ita kuma ta ce don allah ku gaya wa shugabannin kasashen duniya da kuma kungiyoyin musulmin duniya cewa ya kamata su gaggauta daukar matakin kawo karshen cin zarafin da ake wa musulmi a kasar china da fatan wannan kira nawa ya kai kunnuwan da aka yi domin su. sai kuma labarai a takaice. hankalin kasashen larabawa da sauran duniya da su yi taka tsantsan da barazanar iran a kan kera makaman kare dangi idan ba haka ba matsalar za ta wuce haka dalilin da yasa amurka ta yi wannan kiran shine ranar alhamis an gano wasu makaman kare dangi da suka hadu da roka jirage masu tuka kansu drones a kusa da iran cikin teku waɗannan makaman da muka bayyanar da su na nuni da cewa iran a shirye take ta taimaka wajen tarwatsa yankin yankin. Mai wakilantan Amurka na musamman a Iran Brian Hook ya shaida wa manema labarai lokacin da yake tsaye a gaban wani makamin kare dangi da Iran take kerawa da sojojin Saudiya suka kama. Yau Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya fara wani taron kwana biyu da shugabannin duniya a babban birnin kasar Argentina. shugabannin sun hallara ne domin gudanar da taron kasashen duniya da suka fi karfin tattalin arziki na g20 To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin amina buhari auna da ta taya ni gabatar da shirin da julie gresham da ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu mr skip zahrau aminu fage ke cewa sai mun haɗu insha allah a shirinmu na dare amma kada a yi nisa ga shirin yau da gobe.